DW Même face à la déviance, demeure toujours l'institution morale louable ou l'institution authentique louable. Je dis, là, il y a un problème. Ou on est téméraire, on recuse ces choses où on les accepte, on se dit qu'on est assez lâche. ita nishadantarwa da kuma fadakarwa a rubuce. Tun lokacin marigayi mujaddadi Shehu Usman Danfodiyo, wanda tarihi ya tabbatar da cewa ya rubuta littattafai fiye da 250 littafi na akan gaba wajen gyara tarbiyyar al'umma. Wasu marubuta na cewa ma Le Monde idan Le Livre wato rayuwa na a cikin littafi. Wannan ne ma ya sa matasa da dama a nahiyar Afirka rungumar wannan jan aiki. tare da mayar da shi sana'a kamar Abdulnasir Manu Seku matashi ɗan ƙasar Nijar mai shekaru 26 wanda ya rungumi wannan sana'a. Shirin taɓa kalashe da ke taɓo batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewar al'umma zai duba a yau tasirin matasan marubuta, gudunmuwar da suke bayar wa al'umma har ma da ƙalubalen da ke hana ruwa gudu game da wannan sana'a. Sunana Muhammad Tijjani Hassan zan gabatar da shirin. To madalla, rubuta littattafai shawa ce ga marubuta, amma a wannan karni da muke ciki littafi ya zamanto ga wasu haja da hujja ta neman kuɗi da ma siyasar duniya. Shi dai littafi wata kafa ce ta bayyana damuwa ko bukatun al'umma, sannan kuma ga wasu littafin na da muhimmin amfani wajen gyara tarbiyyar al'umma tare da yada al'adunta. wanda hakan ke baiwa marubuta littattafai matsayin idanuwan marasa idanuwa ko kuma bakin marasa baki kamar yadda Aimé Cesar ke cewa a littafinsa mai lakabin kaye don retour au pays natal wanda ya rubuta a shekarar 1939 a lokacin gwagwarmayar negritude ta amso 'yancin kan kasashen afirka daga turawan mulkin mallaka abdul nasser manu matashi ɗan ƙasar niger mai shekaru 26 na daga cikin marubuta na zamani da suka gaji wannan ɗabi'a ya kuma bayyana mana dalilinsa na shiga rubuce-rubuce. Rubuce-rubuce dai shi ai dan adam ko abubuwa da da bai sani yanda ubangiji yake yin su. Amma tun ina yaro ina son karatun littafi to shi rubuce-rubucen sai kangana da na samu shekara goma sha bakwai akwai yanda nike ganin lissahin namu abubuwa da sai a yi su gashi nan ya kamata a yi Allah wadda sai a ga ko a bar shi haka nan sai a'a ya kamata in ma a ce matakin da zan doka a ce once a yi allah da wadda da abin hakanan zai fara kaɗan kaɗan har a ce a'a a tsaye da wanga abin a nemi solution tun da dai in dai irin warga tana faruwa wata ran ba a san ba cikin me za a ta ba sai a tashi yau duk abin da da ake mutuntawa wani abin al'ada ko kuma wani abin rayuwa da tare juna duk sai ya saka Hausawa na cewa dai da sannu a hankali yaro kan tashi. marubuci abdulnasir manu seku ya kota shi kuma ya miƙa domin kawo yanzu ya rubuta ya kuma wallafa littattafai da dama a harsunan faransanci da ingilishi wanda suka samu karbuwa har ma yakan taimakawa a matasan marubuta littattafai ta hanyar wata ƙungiya da ya kafa. To zuwa yanzu dai eh, masha Allah na samu eh, kamo tarmamorin littafin goma sha da ake samu halbiskan internet tun da goma sha a faransa ma kera su kuma ni ina rubutu a harshen turanci faransanci da harshen turanci ingilishi to shi wannan yanzu har ya kai ya gamanta tun da harin kawai yaro ne in ya hara tun da yana yaro yana son rawa ta hansa to mun ganan cewa ake to ni ma na ga to wannan abun yana birgin tun da yana samun mutane da suka cewa muna nan ga yin kadan na namu gwargwado iko ya kamata a yi ta yin kadan kadan hali ya kai wata a ci amfanin abun kuma ni ya gamata ma ina da kungiya ta kaina wanda duk yaro wanda yake son ya rubuta ko wanda yake son ya gyara magana shi a turanci muna nan ga kamun su taimako fuskan fannin wannan kowane marubuci dai na da nasa salon rubutu ya Allah baituttuka gargadi fafutuka nishadi da dai sauransu to toshin kowace maudu'ai ne abdulnasir ya fi mayar da hankali a kai suna da yawa akwai mata mata yadda su yake tare da mu mazaje wasu mata ana cin zarafinsu ko yadda suke wahala akwai yara su kuma in ba samu ba tattali na kirki suna sarkagancewa suna shan wani abin da shaye-shaye da bai da kyau kuma akwai magatanmu wanda suke sama su ma kamar su rinka jin talaka ana har hadawa tare a ta da ƙasa kuma akwai bangare kawai cikin al'adodinmu yadda muke yin addininmu da wataran wani sai ya ce shi shek ne sai ya ce ya kamata a yi kaza da yake kawo a matsatsaloli tare da mu akwai l'echelon de fleur social shi kawai yadda ƙasa take nan ga lalacewa kawai yanzu in kun ɗauki ice in yi hara bushewa kun ga ai duk komi haɗuwa yake akwai daimo omo sambo shi wanga zance ne na duk abin da muke yi na asha wanda ba a san magana shi kuma akwai da mesh avec le diable shi kuma in ka mutum ba ku san shi ba ko bai da addini irin naku ko kuma shi ba bahaushe ba ne for example kuke kyamar shi ko kuma son da yare wanda da yake sa ana bambanta juna matsalar kyama tsakanin al'umma al'adu na al'umma a ko ina suke Hausawa na cewa dai yaba kyauta tukuici. Irin wannan jajircewa ta matashin marubuci Abdul Nasser ta kai shiga cin nasarori da dama tare da ɗaukaka sunan ƙasarsa Nijar a fagen rubuce-rubuce a faɗin duniya. Na kamo ma Nijar kama biyu tun da hal Oktoba da ta wuce a alje akwai wani wata gasa da ta gama ƙasansan Faransawa na duka duniya na samu ma Nijar eh, kyauta karramawa da uku na samu. akwai biyu wanda kasashen waje an kafa su faransa da algeria da kuma ɗaya ita kuma ni ne an ka bani a Niger a 2017 a can assembly majalisar dokoki tunda president umma ne ya bani ita tunda ita ce kawo wanda ya bunkasa ko ya gwada kanshi cikin matasa na shekara marubuta. Sai dai duk da mahimmancinsa aikin na rubuce-rubuce na tattare da kalubale da dama amma a cewar Abdul Nasser wannan tarnaki bai sare masa gwiwa domin yana da burika da dama a gabansa. Wallahi tun da na fara hali yau tun eh, 2012 ni dai ne da mutanen gida ake taimaka mini in samu yan kuɗi in je in yi ƙasar waje ko kuma in yi a nan niger hal yanzu daga wani masu hannu da shune ko kuma gwamnati hal yanzu dai ban taɓa samun gudunmuwa ba dai baskan harkokin mai tunda abin da mutum yake so kuma da yake gani da kana kawowa naka bangare ga matasa ga duka ƙasa wasu libro na ina doki biya na ni nake biyan su sai a yi haka nan. Lokaci zuwa lokaci Abdul Nasir na bayar da mukawaloli a Nijar da kuma ƙasashen ƙetare game da littattafan da ya rubuta. Lamarin da ke daɗa yin tasiri tare da ɗaukan hankalin matasa 'yan uwansa. Badiye Duratu Khadija ɗaliba ce a tsangayar adabi da kimiyyar ɗan Adam a jami'ar birnin Yamai ta kawo jinjina ga matashin marubucin. Wannan matashi da ya ɗauki wanga hanya ina ganin hanya ta kwarai ce. Ta kwarai ce saboda muna karantawa amma ba mu karanta na na namu na kasashenmu Lalle matashi ne mai amma yana nan ga abu da yawa ma kasanmu. muna gode mishi muna godiya muna son a samu warin su kuma da za su yi towa su masu ba da nasu kokari su ma nasu gudunmuwa kamar yadda shi ma yake nan yana yi matasa da dama na shawar shiga wannan fage na rubuce-rubuce don bayar da tasu gudunmuwa wajen faɗakarwa ko kuma bayyana ababen da ke ci musu tuwo a ƙwarya sai dai na ɗari-ɗari da abin matashin Abdulnasir ya ba su ƙwarin gwiwa domin zaburar da su tare da yin kira ga hukumomi da su dubi batun da idan basira. Shawara ta ita ce guda su bar sauraron mutanen da suke ce musu akwai wuya akwai wahala ba samu wanda zai kama tun da duk abu na duniya dole sai an bi ta gana kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ba ta hana zuwa nesa kirana da nake wurin gwamnati shine ya kamata duk wanda suke yada al'adun ya kamata a kama musu tunda dai yanzu akwai ma minister da ya kamata ya yi abun omons duk wanda dai ya gwada kanshi hal kasashen gari shi in ba a yi ma kowa ma shi a kama mishi To ma sauraro a nan ne kuma shirin taɓa kalashe na yau ya kammala. a madadin abokan aiki musamman ma gazali abdu tasawa muhammad tijjani hassan ke ce da ku a kasance lafiya.